من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما عليكم ولعلكم تشكرون فشي wannan kwanakin daga ni shine shahar ramadana watan nan na ramadan allazi unzila bihi alquran wanda an ka saukar da qur'ani a cikin sa min al mabu daga cikin allo abin kiyayewa ila sama'id duniya zuwa wannan sama ta kusa fi lailatul qadri minhu a cikin daren nan mai daraja na watan ramadana kuda shi wannan qur'ani da aka saukar shari'a ne hadiyan min dalala mai shiryawa ne daga bata linnasi da mutane wa bayyanatin min alhuda sannan kuma bayani ne wanda yake hitacce na shari'a bima yudi ila al abin da zai shirya zuwa ga gaskiya min al na hukunce hukunce wa min al haka nan kuma bayani ne na rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya min ma yufarriqu abin da ke rabewa bain al haqqi wal batil tsakanin gaskiya da ƙarya kamar shahida wanda yake zanne gida ai hadara wanda an halarce minkum daga cikin ku a shahara tsawon wannan wata wato muddatar shahari fal yasum to ya azumi wata kamar kana marilan wanda ya zan baya da lafiya au ala safarin koko yana wurin tahiya fa iddatu min ayyamin ukhra to sai ya kidan ya daga cikin waɗansu kwanaki na wani wata can na daban ya biya taqaddama min iri na ya gabata wa karrara ya maimaita shi la Allah ya don kada a zaci na shaye shi da ta'amimi man shahida saboda game wanda an ce man shahida minkum sharafan yasu yuridu Allah bikum al Allah yana nuhin sauki da ku wala yuridu bikum al-usra Allah baya nuhin tsanani da wato tsananta muku wala za a ba halakum al don haka ya halatta muku ku ci fil marad wa cikin halin rashin lahiya ko kuma cikin halin tahiya wani kauli zalika fi ma'anar illa kuma don kasancewa wannan yana cikin ma'anar kamar shine dalili aidan kuma lil amri bi sunni da umarni da yin azumi a dafa don haka ya dafi alaihi akansa yace wali tukumilul iddata don ku cika kida ai iddata somi ramadana idan watan ramadana wale tukaddiru laha kuma don ku girmama Allah inda ikimali hagun cikawa azumin watan ramadan alama hada ku akan shirya wanda ya muku ai ku ya shirya da ku lima alimi dini ga sanin addinin Allah wala allakum tashkuruna kuma Allah ya yi muku haka ko za ku gode ma Allah ala zalika akan wannan ni'ima da ya muku ta bayanin wannan azumi wanda ake yi wanda yake yana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar akwai hikimomi da yawa cikin azumi hikima ta farko zama zamanai addini da Allah Allah madaukin sarki ya faɗa cikin hadisi kudusi kullu amalin na adama lahu kowane aiki na dan adam nasa ne duk aikin da kai kai adda abinka in ji Allah illa so sai azumi fa inna huli Allah ya ce shi kan azumi na wali wa ana ajazi bihi kuma ni zan ɗauki sakamako hannu da hannu in damƙa min gashi saboda haka duk lissafin da kake duk karatun hadisi duk karatun jiki ko wata sallah ne ko menene da a ce man fa'ala kaza lahu kaza amma ban azumi azumi ba a faɗi abin da za a baka ba sai ka je sai ka je wurin Allah kai da shi eh gaba da gaba Allah zai dauko ya ce ga sakamakon ka eh domin babu ibada da aka halita mu kula ta sai sai azumi bai da riya shi ibada wadda take don Allah kaga kana iya shiga gida ka sa a yi maka damu ka sha sai ka kushi ko ka shahe firfesunka da sauran dage-dage ka wanke bakinka ka yi to cikin mutane ba wanda zai ce ka sa abinci amma shi mai abin ya sani to saboda haka shi yasa yake tataccen ibada don haka Allah ya zabe ta daga cikin sauran ibadodi yake shi nashi to hikimar da ke ciki kenan sannan hikima ta biyu ta zaman jama'a azumi yana daga cikin abin da zai sa mutum ya taimaki mutum domin wani ba don azumi ba sai ya gama rayuwa ta duniya har ya mutu bai san yadda yunwa take ba har ya mutu to amma da azumi ya zo sai zama ruwan dare mai kuɗi ya yi sarki ya yi talaka ya yi mai abinci kowa ya yi azumi sai dai in ba musulmi kake ba to in ka yi ni da yunwa ka jiya da yunwa kake ko dai in ka je na da abinci da gudu za ka ɗauka ka bashi don ka san bala'in yunwa to waɗannan su ne takaitattun hikimomin da ke cikin azumi bayan shi bature ya fi ya yi diddiki ya bi sawu yace sai ya gane dalilin da yasa musulunci yace ai azumi yace yayi ta bincike daga karshe ya hito da cewa ko da mutum ba musulmi ne ya kamata ga shekara ya ware wani wata wanda bai cin abinci da rana tun daga zaya rana ta faɗi ko da ba azumi ba ya dai yi wannan ya kai ne wannan faratika domin cikin cikin mutum akwai wasu kwayoyi na cuta ba abin da ke kashe ta illa yunwa kuma yunwan nan ba ta kwana bakwai ba ba ta sati biyu ba ta sati uku ba dole sai an yi kamar wata guda ana ana tare da ita kullun da rana sannan ƙwayoyin nan su mutu wannan bature ne ya rubuce kun ga mu ba mu san da wannan ba mun dauka mu dai addini muke Allah ya ba mu lada da aljanna to wannan bature sai ya yi wannan binciken Allah ya shirye da shi to mu ci gaba وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يغفرون sannan bayan an gama bayanin azumi sai kuma ɗan adam yana da bukata a wurin Allah tunda Allah ya ba da waɗannan dokoki an yi imani da shi an karɓa to za a yi kuma Allah ya ce wa idan alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ku game da ni yaya nike ko ina nike ba ka ce fa inni qaribun ni kusa nike min hungare su bi ilmi da sani ba ka da zalika ka ba su labarin haka ujibu daɗi da'i da da'ani kuma ina karɓa kiran duk mai kiran da ya kira ni bi ina lati ma fa'ala shine in samar da shi in bashi abin nan da ya roka falyastajibu li to su amshi kira na ai du'a'i bi da'a su amshi kiran da nayi musu zuwa ga sunan da'a wal yu'minu kuma su ba da gaskiya ya dumu alal imani bi su dawwama akan ba da gaskiya da ni la'allam yarshuru ko cewa su za su shiriya zuwa ga abin da ubangiji Allah ke nuhi da suwa to bayan wannan sai mu koma kuma mu ci gaba أحل لكم ليلة الصيام الرفق إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تقتالون أنفسكم فتاب عليكم وأبى فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم القائد الابيض من القائد الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المصائب تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون To bayan haka akwai dokoki ko hukunce-hukunce wanda suka rataya ga azumi can farkon musulunci lokacin da an ka wajabta yin azumi ne. Daga cikinsu shine rashin saduwa da iyali da daddare, sannan da rashin cin abinci, wato idan mutum ya yi bacci kamin ya sallar isha'i to shi da abinci sai gobe kuma bayan magariba to wannan shi an farkon doka saboda ana kullum musulunci in ya zo kamar da na yi bayani farko wato akan sa doka ko dai a sa mai sauki in an ka saba da ita a yi tsari ko a kawo dokar ta ɓaci kowa ya ji nauyi daga baya sai a sauƙaƙa to na an kawo dokar ta ɓaci daga baya an kawo sauki to sai Allah ya ce uhilla lakum lailatal siyamir rafasu uhilla lakum rafasu an halatta muku saduwa lailatal da daren azumi arrafasu bi ma'ana al-ibda shine saduwa da iyali ila da sa'ikum zuwa ga matan ku bin jima'i da yin jima'i nazala wannan aya ta sauka nafkan lima kana bi sadar islami don shanewa ga abin da ya kasance can farkon musulunci min tarihi na haramta wato saduwa da iyali in azumi ya kama to sai an gama babu kwana da iyali sai bayan azumi wa tahrim al-akl wa shurb ba'da al-isha sannan kuma da ci harancin ci da sha bayan isha to idan har kai kai bacci baka ci ba kai bacci baka zalla isha baka ci abinci ba to sai gobe sai Allah ya ce to an soke wannan doka yanzu a ci a sha ko ka yi bacci bayan magariba in ka tashi kai ta ce abincinka kuma a sadu da iyali an kawo da wannan doka. saboda ne hunna libasun lakum dan su mata nan naku kamar rigunan ku ne tufafin ku ne wa antum libasun lahunna ku ma tufafi kuke gare su don haka matarka kamar mayahin ka take ai ka ya kinayatun kinaya ne an ta an an ke ma kamar yadda mace ka sun ta rungumi mijinta haka miji ke so ya rungumi matarsa kamar yadda kake son ka lulluɓe da ka aw tiyaji kullum minhuma ila sahibi ko ko kamar yadda kai kake bukata ga matarka ita ma haka take bukata ga kai alim Allah Allah ya san annakum ku kuntum taktanuna anfusakum kun zan kuna cutar kanin jima'i da yin jima'i da lata siyami da da azumi wa ka zalika al-umar wannan ya taba afkuwa da sayyidina umar wa gairi da waninsa ya ta garu ilan nabi sai sun ka zo su kawo uzuri wurin annabi ko da sun ka zo kamin su buɗe baki su yi magana sai Allah ya ce uhilla lakum la lati sajada musu to yake nan ko wannan su ya ta yayo laihi to ya to tuba wurin annabi an ka ce an yaye mu ya halatta sai a koma gida a ci gaba da fataba alaikum kuma da inda kun kai Allah ya karbi tuba ku wa afa anku kuma ya yaye muku ya yi muku rangwame fal'an yanzu kam in kun yayin da ya halatta gare ku ba shi ruwan kowa ya je ya rungumi matarsa ai jami'o wanda ku yi jima'i da su wabta ma ka taballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku ai a ba hula ku abin da ya halatta muku shi min jima'i na jima'i au qaddara ko ku abin da Allah ya kaddara muku min alwaladi ai kokari ai wa mata ciki kamin azumi ya hita a samu da wa kulu wa sharabu ku ci ku yi tasha allaila kullahu tsawon dare dukkan sa hatta ya tabayyana lakum al-khayb al-abyad har sai farin silale ya bayyana gare ku min al-khayb al-aswad daga bakin silale min al-fajr saboda haske al-hijri as-sadiq na wannan bayanin al-khayb al-abyad ne na farin silale ne shine al-hijri wanda yake bayyana ne wa bayanul aswad mahzufun shi bayanin bakin silale an shaye shi ai min al-layl shi kuma can na dare shabbaha ma yabdu min ya kamanta abin da ke bayyana na haske wa ma yamtaddu ma'ahu da abin da zai miƙu tare da shi min gabashi na duhun dare ya kamanta su duka ɗaya da filalu guda biyu abu yaba wa aswada fari da baki fil imtidadi wajen kuwa kamar an jera filale fari da baki an ja su an yi gabas da yamma da su ga sunan kana gani sun ma'akin siya ma ila laili sannan ku cika azumi daga hitowa albijir zuwa dare au ila dukuli har zuwa farkon dare bi gurubi shan in rana ta faɗi wala tubashiruhunna kada ku rungumi matan ku wa antum aakifuna muddin kuna itikafi kuna zaune ai muqimuna kuna zaune bin niyatul itikafi da niyyar itikafi masallaci cikin masallaci muta'alliqun bi aakifun wannan yara tai da aakifun Na da liman kana ya kharuji wannan hani ne ga wanda ya zan yana hita da masallaci wa huwa kuma yana itikafi wa jami'ur atawa je yayi jima'i da sa waya ude ya sake dawowa masallaci an kace to ba a yi in mutum na itikafi to bai saduwa da iyali sosai ya gama eh in ana azumi ana saduwa da iyali da dare amma mai itikafi in ya shiga masallaci to ba dama ya sadu da iyali sai ya gama tilkal ahkamul mazkura duk waɗannan hukunce hukuncen da aka ambato tun daga can farko laysal birru har zuwa nan hududullahi sune dokokin Allah hadda hali ibadi wanda iyakance ta ko kafa ta ga bayan sa ya inda don su tsaya nan gunta fala ta karabuha ko kusa da ita ka kuɗi balle ba ku tsallaka ablan wannan ya hikawa matuƙa min lata ta duwa daga a ce ka kuce idan ya ka kuce tare to ka zo kusa to an ka ce to ko kusa kakkare balle ba ka ƙetare almu'abbaru an wanda an ka bayyana da shi bi ayati a wata aya wala ta ataduha kazalika kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda Allah ya bayyana muku abubuwan da aka ambata haka yi bayyinu lahu ayati haka Allah ke bayyanar da ayoyin sa da mutane la'alam ya takuna ko cewa za su kiyayi maharimahu abubuwan da Allah ya haramta ba mu ci gaba wala taqulu wa تأتينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون To bayan mun gama bayanin mun wato an ja lokaci cikin bayanin azumi sai kuma aka dawo ga tsaron dukiya. Don ita ma dukiya rashin tsare ta yana iya kawo rashin zaman lahiya tsakanin al'umma. Allah ya ce wala ta takulu amwalakum bainakum kar ku ci dukiyoyinku tsakaninku tsakanin ku ai la kudu ba'dukum mala ba'din kada sashin ku ci dukiya sashi bil batil da barna ai al haram shar'a shine abinda an ka haramta ga shari'a ka sarakatu wal gafaf kamar sata da kwace da kwanta kwanta wala tudulu biha ila al-hukam kuma kar ku dauke ta ku miƙa ku samu kusanta zuwa ga alƙalai da dukiya ai da hukumata da hukumata abin amwali ko ku da dukiyoyi da shawatan wato in mutum na ka je ka ci bashi kamar na miliyan uku a hannun wani mai kuɗi shi kenan sai ka ce ba san shi ba da sai ka ka yayi karar ka sai ka je ka hada baki da alƙali ka ce to kuɗin nan miliyan uku na kuma lalle na karɓa amma kai adda rabin miliyan tunda ba naka bane eh kai ka ɗauki rabin miliyan kai kokari in ka sai ni in ɗauki miliyan biyu da rabi kai kuma na baka rabin miliyan to sai alƙali ya ga shi ma ya samu banza sai ku haɗu da kai da alƙali ku danne shi ku kwace mai dukiya da ƙari to ka a yi haka shi ne wato da ta kulu don ku canja wani yanki na amwali nasu da dukiyar mutane ka ba alƙali rabin miliyan don ka canja miliyan biyu da rabi eh, kuma wannan bil ismi da zunubi kai ka san baka da gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kun san annakum mubtiluna ku mabannata kuke makayyata abinda kuka yi ba daidai bane to kar ai haka wato lalacewar da mahaifai ciki yanzu shine irin wannan da dai an san ana ganin dai najeriya inda ake yawan cin rashawa shine kotu to yanzu har da malamin makaranta rashawa ya kaci har malaman makaranta eh yanzu in kana son ɗanka ya shiga firamare ko kana so ya shiga sakandare sai ka bada kuɗi eh sai ka sai ka bada kuɗi don a ɗauki ɗanka ga makaranta an yi garin ku don ɗiyan ku amma ba a yarda ka ɗan kai shiga makaranta sai ka bada kuɗi in aiki kake nema sai ka bada kuɗi ko ne kake nema yanzu sai ka bada kuɗi in kwangila kake nema sai ka bada kuɗi in kai kwangila yanzu an ka baka kwangila in kace ba ka ba ma'aikatan gwamnati ko ni to sai ka shekara uku baka samu kuɗin ba duk wanda duk wanda ɗinsa ya shiga a ofishinsa bayan in ka iya kai ofisin zai a mai da shi can ƙasa ko a kai shi kwandem kwandem wato fayilin nukan da aka gama aiki da su sai a kai bayan ɗin ka can ciki a jefa kullum ka cewa ce ba a gane ba sai ka ba da kuɗi to duk ƙasar da ta zama irin wannan rayuwa ta zama rayuwar rashawa to wannan ƙasar sai a shahidu daga cikin tarihi a rubuta wata ya akwai a daina misali da ita babu ta kamar yadda muke yau ko ne rashawa ko ni rashawa duk inda ka tsaye rashawa ce babu inda za ka shiga sai rashawa don haka wannan ya kai zamanin da aka ce zamanin da za a zo riba wato haramta cika gari hakko ba baka ci ba kana zaune gidanka hayakin ta ya kai ma eh iya duka ce kai mallami kake ka zo zaure ka zaman ka kana nan zaure kana jin nan to wanda zai kawo ma sadaka ka ci in ka tambaye shi bai iya bayani inda ya samu kuɗin da ya baka sadaka Ka kaga hayakin rashawa ya kai ba kana gauri ba ka hito ba to gwanda ka hito in kwangila ce ka je ka nema a yi da kai da a je a kamo jaba a gasa a canye a jefa ma kashi gwanda ka kai a kamo da kai kai ba ka gasa taka eh to ne wannan zamanin da muke ciki kenan ko ina babu inda za ka shiga sai ka samu rashawa ma'aikatan gwamnati sun kama kasuwanci su a yan kwangila su ne ma'aikata su ne komin su ne kai dai talaka kana nan kuma in ka ji ana magana talaka Najeriya ba wa irin talakawa ga da kuke zanyi waɗanda kuka sani cikin gari ba a'a duk wanda adda faye da ofis to shi ake ce matalaka a Najeriya amma wanda mai tafiya dasa hanya ba a san da shi ba gwamnati ba ma akwai shi ba talaka da ake magana don yanzu misali shekaran jiya na kai Abuja sai dai zo tarar da ana raba matalakawa shinkafa an kawo ta nan Fatasko kun gane ta eh to an raba da za a yi kirsimeti din nan an raba da kaji an raba ragunan an raba har da shanu da shinkawa, da abubuwa za a yi tuwon kirsimeti na talakawa kun samu kai kiristocin fataskun kun samu kiristocin fataskun da za a yi sallar kirsimeti kun samu babu to talakan da adda fayil wanda in wata ya kare zai zo ya dangwal hannu a lissafa a miƙa mai shi ake kira talaka a Najeriya ba wai waɗanda da azaune suna noma gonar su suna bada a kawo musu take zaɓen yi kasuwa su ba su talakan ba ba su ake nuna to saboda haka Najeriya ana buƙatar gyara ko ta ina ko ta ina wannan bayani na magana tudunu da haɗin hukami dinnan ita muke cikin yanzu kuma mun kai yanzu a Najeriya idan baka san kowa ba idan baka san kowa ba to babu abin da zaka samu a rayuwa sai dai in ayin kai kintuwa wani ya sato ya ya aljihu ne ya hude ka ɗauka eh dole ne kowa zai ka ji ba ni takarda in je in ga ba ni takarda in je in ga duk rayuwar ta ban takarda ba ni kati ba ni note gaba ɗaya aikin gwamnati haka yake idan ka je ofis ba ka yi takarda wanda an ka sani ba to korar ka mai gadi ma zai kore ka kuma shugaban najeriya bai jin kunya yana cikin gida ya ce ma direba ne abin nan mai gadi ka ce ba ni nan ka ce na ce ban son ganin kowa wai bai son ganin kowa bai son ganin kowa sannan in kana da babban mota ka zan wani kenan ka ɗauka zungureriyar mota irin katanyar motar nan wadda ta wuce miliyan to ko gidan wa za ka shiga za a buɗe maka kowa ka wada daɗa ko koda za ka kashe mai gidan amma kana zakkuwa da ɗan kabo kabo ya samce ka ɗan shi mai gadi yadda ɗan kabo kabo ya samce ka ɗaya naira goma ka bashi ga rawani ga alkyabba sai ce ai mai gida baya nan eh oga baya ka ce ga ya ina gani ya ce ba shi bane in kan matsa mai ya ce to ya ba mu doka ya ce bai sun gani kowa oga bai sun ganin kowa to rayuwar mu ce wannan shi an rayuwar da aka yi to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda Allah ya shugabantar da shi al'umma ya shige gida ne ya ce ba a gani na shi ko sai an zo ranar da zai buƙaci ganin Allah Allah ya ce ba dama a gani haka annabi ya ce sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to mu ci gaba يفعلون فعن الله الله قل هي مواقف للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من يتقي واتر بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون تو يسألونك Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yas'alunaka wato suna tambaya ka anil game da dan jinjirin wata wato yan kana wata wata farkon tsayawa ta jam'u hilali shine taron jinjirin wata lima tabdu da kika don me take bayyana ‘yan ƙanƙanuwa sun matabiru sannan ta dadu hatta tamtali a nura ta cika haske ثم udu kama بدأ sannan ta sake dawowa yar karama kamar yadda ta bayyana wala takunu ala halatin wahida ba ta kasancewa kan hali guda cikakkarta ta zan gorarta gata nan ta kewaye ka a waye da rana take wallahu Allah ya ce ka ce musu abin da yasa Allah bai yi rana kamar yadda ya yi wata kamar yadda ya rana ba rana kullum tana ana son yau laraba gobe kaza jibi kaza gata kaza har ya kewo kwana bakwai amma shi wata ba haka yake ba shi kuma nashi aiki daban hiya mawaqitu ita jinjirin wata din nan da take yin eh, ta bayyana yar karama ta ita girma ta ita girma a samu wata guda cikin kwana 29 mawaqitu linnasi dan ta zama wasu lokuta ne na mutane jam'u miqati ya lamuna biha awqat zar'in wanda za su san lokacin shuka da wata wa matajirin da lokacin kasuwanci wa da nisa'in kuma su san lokacin iddan matansu a ce wance watan ta kaza wasu yamin sannan a san lokacin azumi wa iftari a san lokacin buɗe baki wal hajj sannan kuma lokaci ne na hajji a dafin alal nas ayi ulamu biha waqatu wanda ana sanin lokacin hajji da waɗannan watanni wala wastamarra ala halatin inda wata ya ci gaba ya doge kamar yadda rana take lamme urab zalika da ba san lokutan waɗannan da aka faɗa duka sannan bayan haka walaisal bir bai zama nagarta ko bai zama ibada da an tatul buyuta min zuhuriya ku zo gidajen ku ta bayan gida fil ihrami wajen harama da an tan abu na qaban wato ku zan kun huda wata koma ta bayan gida ta da kuluna minhu wa takhruju nan kuke shigowa nan kuke hita wata tarukul baba sai ku bar kofar gida ba ku bi ta nan wa kanu yaf'aluna zalika sun zan su larabawa suna aikata wannan wa yamuna hudar suna cewa haka shi a alheri wato in mutum zai yi mahajji ga shekara to sai yayi wanka shi sa harami kamin lokaci yayi sai a yi mai kofa ta bayan gida shi bai shiga kofa gida tunda hajji zai yi sai ya bi ta bayan gida ya fito ta bayan gida in zai koma ya shiga ta bayan gida ya shigo gida Allah ya ce to wannan ba addini bane abinda addini walakin bir abinda amma abocin addini man taqallaha shine wanda ya ji tsoron Allah da tarki mukhalafati da barin saba ma Allah wato ruyuta ku zo maɗa ku na min abwabiha ku zo ga gidajen ku ta koma gida tun ihrami in kun yi harama ka gairi kamar lokacin da ba ku cikin harama bi ta bayan gida ba addini bane wata kullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun ko cewa ku ku ci nasara ashe kenan kuma wannan ya nuna duk da ka kirkiro abu cikin addini ko ni kyawo ne in dai Allah bai ce ayi ba annabi bai ce ayi ba to baka da lada suna ne bid'a eh ko ni kyawo ne duk da ya kama da addini to ba addini bane in dai Allah bai ce ayi ba ko annabi bai ce ayi ba eh ba addini bane ai ko ku samu cin nasara ku shiga aljanna walan ma sudda yayin da anka kange annabi anil baiti ga zuwa ɗakin ka'aba amal hudaybiyya shekara hudaybiyya wa sala al kuffara annabi ya sulhu da kafirai ala an ya'uda al amal qabil akan ya dawo shekarar baɗi mai zuwa wa ya khullu wa ya khalu lahu mai makka salasata kwana uku wa tajahaza sai annabi yayi shiri li umratul qada idan ya je shi umra ta ranko wato baɗi ta yi wa khafu suka ji tsoron Allah ta fi quraish ta quraishawa kafirai ne ba za su cika da alkawalin da sun kai ba wa yuqatiluhum suna iya yaƙasu wa kariha na qitalan ko musulmi suka kyamaci su yaƙi da su bil haram cikin harami cikin wal ihram kuma cikin harama da umra wa haram kuma cikin wata mai alfarma nazala sai aya mai sauka mai zuwa sai ta sauka aya ta sauka cewa wa qatilu wa qatilu bi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaqi waɗannan da suke yaƙa ku don ɗaukaka wa kalma Allah ai la ilaha illa don ɗaukaka addinin Allah min al-kufar na kafirai ku yaƙe su tunda su suka fara to ku yaƙe su ko cikin harami ko cikin wata mai alhurma ko kuna saye da riga hadaya adana riga umra wala ta'tadu sai dai ka kushi shigi alaihim akan su bil ibtida'i da fara yaƙi da su eh, farawa bil ibtida'i da yaƙi da su kar ku tsokane su amma in sun tsokane ku ku ba su kashi inna allaha la yuhibbul mutadina domin Allah ba ya masu ƙetare haddi al mutajawizuna ma haddala masu ƙetare abinda Allah ya iyakance musu wahaza hadha wannan mansukhun an shahi wannan aya bi ayati bara'a qatilul mushrikina eh an وقتلوكم حيث سقمتموكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوكم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين Allah ya ce wata tuluhun ku yaƙe su har da ƙirtumuhun duk inda kuka same su ai wajattumu duk inda kuka same su bilharami harami a hillu ko he cikin harami wa akhrijuhum min hasu akhrijuhum ku hitar su ku hitar da su da inda suka hishe ku dan sun hitar daga makka wa karfa ala jin zalika annabi ya aikata haka da su amal amal bata shekara da yace makka wal fitnatu kahirci shirka wadda suke yi a shaddu ta hi tsanani ta hi girma min al daga kashewa lahun gare su bil harami aw bil cikin harami ko cikin harama Allah zai ku wanda ku kuke ganin girman kashe mutum cikin harami ko cikin haram wala tuqatiluhu inda al-masjid al-haram kadde ku yaƙe su gun masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum fihi sai in sun yaƙe ku a cikin sa idan sun ka tsokane ku wannan ku gama da su fa in qatalukum idan sun ka yaƙe ku fihi cikin wata mai alfarma ko cikin harami faqtuluhum fihi ku kashe su a cikin harami كذلك القتل كما إلين وانا كشوا والإخراج ده وانا هتروا جزاء الكافرين هكا فكما كون كاهرية هكا أكي مسو نعم فإن دعوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا إذا صحنا عن الكفر لقى كافرتي وأعلموا سكا مسلمتا فإن الله غفور لهم ألا ما يغفر أن يجريس رحيم ما يجين قيدهم دسوا نعم وقاتلوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم كياكيس حتى لا تكون فتنة حتى كده شركة تكفنتي وتوكد فتنة تكفنتي أرسل زمن الله منين الشركة كوكو منين فتنة abinda arzikin Allah ya yi doka a kibinta a bi doka babu fitina da ta kai wannan Allah ya halice ku dukkan ku kwanku da kwarkwata ku kun yarda Allah ya yi ku amma sai wani ya zo ya kane kane da bindiga ya ce ba ku bin dokan Allah kai tashi babu fitina ta wannan to ku yaƙe su har a rasa haka har ya zan dokan nan ta kato ba ta aiki sai ta Allah Allah nan da ya yi halitta wanda ka ba da ruwa a sha ya yi iska a ji daɗi ya yi dare ya yi rana ya shi da ƙasa kowa da kowa shi hau shi kwanta shi noma ya ci abinci doya da dankali da manja da komi su hito daga cikin ƙasa gero da dawa wake da shinkafa ya yi dabbobi a ci na cikin tudu da na ruwa kifaye da sauransu amma sai wani ya zo kawai da ƙoloron harsashi da kwarkwaron bindiga ya ce bai yarda a bi doka Allah ba sai tashi to a gwabza sai dokar ƙato ta haɗu ta Allah ta tsaya an gane ko ne waya kunu dinu lilla. biyayya gaba ɗaya ba ibada ba biyayya gaba ɗaya ta zama babu tsarin da aka bisai na Allah to in an kai haka to an zauna lahiya eh waya kunu dinu lillahi wahdahu la yu'badu siwahu idan bauta ba a bauta sai da doka to doka ko ba mai yin ta sai wanda ake bauta ba. duk wanda ya yi doka ka bi dokar shi to ka bauta masa ko ka so ko ka ki eh ko ka ce baka bin doka ta baka bauta mai ƙarya ne illa wato in kin za haka ta faru to an zauna lahiya fa in ta idan sun ka hanu an shirki daga shirka fala ta ta du alaihim ka kun shigi akan su dalla ala haza don abin da ya nuna haka fala udwana babu ketare haddi ai itida'un da qatali au gairi ketare haddi da kashewa ko wannan sa babu shi illa ala na sai akan azalumai kadai wa man intaha falaysa wanda ya hannu ya kyale a bi doka Allah wannan ba azalimi bane fala udwana alai don haka babu zalunci babu shige a kansa wato fitin da muke cin kenan yanzu a duniya musulmi na nan na shawara shin dokar Allah za a bi ko ta Amerika yanzu ana shakka doka Allah ko ta Amerika Amerika ce Allah ko ko Allah eh in dai rigima ta faru a ga ƙasa sai ka ga ana ta biya ma mallamai umra suna yin wajen Allah su kai su yi kamun kafa ya kamata a dibi manya-manyan gwamnati da ministoci da manyan lauyoyi a tura su Amerika su kai su yi kamun kafa a zauna lahiya tun da haka a a ban Allah kaya ne makka a batta a bari mu da mun yarda da Allah mun yarda da makka mu tayi mun samu dama an ba mu samu ba mu yi addu'a ko cikin dakunan mu Allah zai karba amma rigima ta taso a ce maza maza mallamai ku sheka ku tayi ku yi dawaji ku roki Allah ku roki Allah rabbul ka'abati ku roke shi muna son zaman lahiya ya dawo akwai hankali ya kwanta a ɗauko ƙur'anai a yi ta rarrabawa cikin masallaci ana karatu mallamai na itikafi na ƙarfi da yaji cikin masallaci wai don a zauna lahiya kuma an butsare ma doka allah nan da ake son ya kawo zaman lahiya an butsare ma doka sai an ƙibi sai duka ce a musulunci sai a ce to ai ba mu ɗaya muke ba to kai ka sani ko allah ai allah da ya yi najeriya ya san akwai kahirai ciki kuma ya aje mana mu musulmi da Allah na so a zauna babu kahiri sai ya musulunci da duka yana ko ya kore su ko ya dauke mu da na ya kai mu wani wuri inda ba a kahirce mu tsaya mai musulunci cikin ruwan sanyi to amma ba haka Allah ka so ba huwa allazi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa don ya jarraba a ga wane ne mai aikin kwarai eh kuma kun ganin cewa da ake wai ana tsoron mutuwa ni ban yarda ba yanzu duk sojan da ya juyi mulki ya san ya san dai zai mutu duk wanda zai shiga juyin mulki ko shi mai gida yanzu da yake kan gwamnatin nan ya san lokacin da ya kutsa kai yace yana son ya kwace ta daga shonikam shonikam yake ko shonikam to lokacin da yake so ya kwace ma shonikam ai ya san cewa su shonikam yana tare da sojoji sai dai in an yi sa'a to an yi sa'a shi kuma yanzu gashi hukuri ɗaya aka yi a karbe mai ana zuwa ana karo da duki kai na barewa ana faduwa kuma faduwa wani ba ta sa kuma wani ya ji tsoro sai kuma wani yankure ce shi zai ya karɓo haka ake ta tafiya wannan duka akan mulkin duniya akan mulkin duniya an yi ta mutuwa wajen a kwace mulkin duniya amma ga mulkin lahira kwance kowa ya samu ido ana gani ne wai mutuwa aka mutum ya tashi ya hau jiji da nan shi amerika wajen da kuɗi bai tsoron mutuwa bai tsoron jirgin nan ya fada teku ya tafi garin da bai san kowa ba kowa bai san shi bai kuɗi ya tafi bila kamar wanda ya tafi lahira bai jin tsoro wannan wurin bila kuɗi ko ko a ce hanya eh, kana tahiya dan nan ka ta san malega mota ta cika da yan kasuwa za su kai sayan kaya suna zuwa makiyar sai a ce jiya da daddare an wa wasu bashi ba mai cewa mu dawo sai ce to Allah ya kiyaye mu sai su wuce wato ba dai inda aka tsoron mutuwa sai wajen musulunci da ka ce abin da habawa ne don Allah ana so zaman lahiya ana zaune lahiya ku kawo mutane tashin hankali eh ko ina ba inda ake tsoron tashin hankali da wajen musulunci kuma mutuwan nan tana nan in ba a yi kashe-kashe ba a yi mace-mace in ba a yi kashe-kashe ba a yi mace-mace to Allah ya kiyaye wajibi ne mu tsaya tsayin daka mu nemi haƙƙin muga tabbatar da wannan tsari na musulunci mutuwa ba hasara ba ce don ko baka mutu ba za ka mutu ko da ko shigewa ka yi gidanka ka hitowa don kan ma ka ji wa'azi ka wani gida wanda ba kuma cikin gida ka ɗauki audu za ka saga kunnen ka duka tattaushe don kakka ji wa'azi kakka ji tashin hankali to sai ka mutu kana nan sai mu zo mu cire audu a yi maka wanka a sama turare a lunke ka cikin wari a yi gabas da gari ko yamma da gari ya kai a dawo kuma a yi ta haraka in wa'azin ne a yi tai ko ba kaso in sabo ne masu sabo su tai ko ba kaso ka mutu ya Allah ya kiyaye to mu ci gaba الشعر حرام وبالشعر حرام والحرمات قفاط فمن تري عليكم فاتدوا عليه بمثل ما تري عليكم واتقوا الله واعلموا A sharul haram wata mai alfarma ya yayi daidai da share harami da wata mai alfarma idan sun tsokane ku cikin wata mai alfarma kuma ku tsokane ku cikin wata mai alfarma ai maka ma qatalukum kamar yadda suka yaƙe ku fihi cikin sa faqatuluhum fi mithli kuma ku kashe su cikin irin wannan wata zanen musulmi ne zalika wannan raddi ne ganin musulmi suna ganin akwai nauyi a kashe kafiri cikin wata mai alhurma Allah ya ce ai sun kashe ku ciki ku kashe ku ba ko wal hurmatu qisas al kuma a ramuwa jam'u hurmati ai ma yajibu ihtiramu shine duk abin da ya wajaba a girmama shi ana ce mai alfarma qisas wato ai ramuwa ne ko su da ana yin qisasi da irin ta idan ta idan an keta faman ta da alaikum duk wanda ya muku shishigi bil qitali da yaqi bil haram cikin harami aw al ko da harama da hajji aw al umra ko haram ko ko cikin wata mai alfarma fa ta du alaihi kuma ku shishigi akan sa lil jama'a da alaikum da gwargwadon abin da ya shishigi akan sumiya muqabalatu itida a ambaci kishiyar wannan huskanta ana ce mai shishigi lishiriya domin ta yi kama bil muqabali abin da ya mukabala da shi fi sura ga sura yadda an kai musu sun yi yadda sun kai an musu ya zan kama abin ya zan iri daya wata kula sai dai ku ji tsoron Allah bil intisari wajen rabuwa wa tarkil itida'i da bari mai shishigi da barin zalunci wa alamu anna Allah ma'a muttaqi Allah ku sani yana tare da masu tsoron Allah bil auni wan nasr na'am وانفروا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التعلقة Wa'anzu in na ku ciyar da dukiyarku don ɗauka kawar kalimar Allah. Ai ɗaya ta yi wa Allah ɗa'a al-jahad shi jihadi wa rair da walinsa. Wala turgu biyar I.D kun ilar ta halu, karku je ba cikin halaka ai an busar kanunku. Wato nan. abin da qur'ani ke magana a nan shine ku bayar da dukiyarku a ilmantar da mutane ko a yi jihadi don kada kahirai su yi ƙarfi su zo su mamaye ku da ku da dukiyar taku da kun ka mallaka duk ku zanna su ko kuma wato ko da misali a ce kamar yadda garin nan yake don na tabbata da masu kuɗin garin nan za su tsaya su yi wani abu guda in Allah ya yarda barawo ko an ce ya taho fitin ku ya mashi ba zai yi ba da masu kuɗin garin nan za su tsayu su dibi duk makarantar da garin nan duk makarantar ƙur'ani wadda take garin nan a je a gyara ma mallamin nan na ƙur'ani gida na don ƙur'ani a yi mai wurin kwana da shi da almajiransa a gyara masa wurin zama a sa mai lantarki a ɗauki nauyin biyan wannan lantarki malam mun yi maka wannan abin kawa wannan gari addu'a Allah ya tsare shi daga kowane irin sharri to ina tabbatar muku in an ka tsaya bisa ga yadda Allah ya ɗaukaka Qur'ani ko kuje ya sha kayanka ba da ba da gangan ba yana amansu ba wai barawo ba wannan ina tabbatar muku da haka abin da ya kawo wannan musiba mutum uku sun ka jawo wannan musiba da a cikin garin butusku da masu tara kuɗi ba su zakka ba su taimakon jama'a da 'yan sanda da an hakawo 'yan cirani waɗanda ba 'yan gari ba sannan da barayi masu neman na kansu su suka lalata wannan gari to ɗayan biyu ko dai ku ɗauki wannan mataki da nice ko kuma kowa ya sai bindiga da ku da barayin a hadu a buga kwajiyo ya ya gani wai sauƙi kun ga waccan ta yi sauki don waccan in kun yi ta ga lada ga Allah kuma ga sauki a yi zakka kamar yadda Allah ya ce sannan a rayar da makarantun nan na ƙur'ani da na ilimi kowane malami an san in duk inda makaranta take ku zauna ku ku yi listin duk makarantun da a garin nan na ƙur'ani da na ilimi ku taimaka ma mallaman nan a gyara musu duk wurin da suke da akwai malamin da yake yana da almajirai amma ba da ko ɗakin da zai kwana gidan aro shi ke. nan garin akwai wanda ajiye gida talatin nashi ne na kasa wani ba kowa cikin gida ne sai inyamurai wani ba kowa cikin gida ne sai karuwai wani ba kowa cikin gida ne sai yarabawa arna ba ma musulmi ba da ma musulmi ne muke musulmi ne to arna su a zaune gida ne kuɗi ɗaya ka biɗa yana tarawa ajali na nan na tahowa kullum ana ba shi kwana guda yana canjewa sun kusa karewa bai sani ba to inda za ku ɗauki wannan mataki shi an magani ku jarraba wannan daga nan zuwa baɗi in na dawo in ji menene ya sun daga ciki malaman da sun gama karatu na qur'ani yara za ka ne a sallame yara a ce su karanta kul wallahu da fatiha kafa daya a wa wannan gari addu'a ubangiji Allah ya kiyaye daga hadarin barayi wallahi sai kun zo kuna ce ma DVO ta ya kai ba ku bukata shi DVO ni zai muku ga Allah wanda adda Allah yana ruwa ne da DVO ha ana ganin maciji sai a zo ana da ya zane kuna musulmi kun yi imani da qur'ani ga qur'ani qur'anin da a cikin gari nan yayi kusan ne da yan guda to kuma ta qur'ani ya cika gari kuma ta ta cika gari to uku din nan ni a yan kasuwa da sun ka tara kuɗi ba su zakka ba su taimakon jama'a da yan sanda waɗanda a kawo yan cirani masu kashi mu raba da su da barayi da kuma barayi waɗanda sun ka gada suka samu sa'a su ci karen su babu babbaka in ji ba haushi saboda ka ayi kokari a gyara wannan ku tsaya a haɗu a haɗa kai a taimaki malamai a taimaki almajirai almajirai suna da kyakkyawan niyya mutumin da ya taso daga da magaran ya taho garin nan da karatu mutumin da ya taso daga yamai akwai dan yamai garin mai ya zo da karatu akwai dan sakkwato ya zo da karatu akwai dan yawuri ya zo da karatu akwai dan kano akwai dan katsina akwai dan daura akwai dan bauchi akwai dan yobe akwai dan nabin nan can taraba akwai dan adamawa akwai dan kamaru akwai yan burkina faso duk suna garin da suna neman qur'ani qur'ani ya kawo su suna da niyya mai kyau amma me kuka yi musu me kuka yi musu gari cike da musulmi gari cike da malamai sai a ce zaman lahiya ya buwa ya kowa na kwanan ɗarɗar ku tambayi abin da kun kawo Allah mu ci gaba wa atim mura hajja wa umrata lillah fa in usidum fa masai sara min al adai wa la talibu ru'usakum hatta yabruka al adi umma illah فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو سرقة أو نصب فإذا عنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من العدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك أجرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله عارض المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب تو akwai sauran wacce aya ba mu ji da fassarawa ba wato Allah ya ce kar ku je ba ku ce da dukiyar ku alaikum da rinjaya da yana kawo makiya akan wa asinu ku kyautata bin nafqati ga ciyarwa ku kyautata matalakawa wajen ci da su gaira da wani ta inna la yuhibbul muslimina Allah yana son masu kyautatawa yana kanka musu da kyakkyawan sakamako a duniya da lahira sannan Allah ya ce wa atimul hajji wal umrata lillah ku cika hajji da umra don Allah adduhu ma zuquqihima ku bayar da su tare da haƙoƙinsu fa in usirtum idan an ka tsare ku muni'itum an itimamihima wato an ka hana ku cika kamar makiya sun ka tare hanya fa mastaysara min alhadi sai ku bayar da abin da ya sawaka na hadaya alaikum akan kuwa wa shafi shine akwai a guda wala ta haliku ru'usakum kar ku aske kanunku ai la tu halibu kar ku walwale daga hajji ko umra hatta yabluga alhadi mahilla sai hadaya ta kai wurin halarta wasa shine bayan katta haisu ya hillu zabu inda ya halatta a yanka hadaya wa huwa makamin isari shine nan inda an ka tsaye inda shafi a imamu shafi wa yuzbahu fihi sai a yanka hadayan nan bin ya tatalul da niyyar walwalewa wa farraka ala da naman ta alama saki sakini akan miskinan wannan wuri inda an ka tsaye ka wa aliku sai mutum yayi aski wa bihi ya ta tahallul da zaran mutum yayi haka to shikenan walwalewa su daga umra ko haji ne ya tabbata faman kana ninku maridan wanda ya zan daga cikin ku baya da lafiya aw bihi adan ra'ati ko ko yana da wata cuta ga kansa ka kamlin kamar kwalkwata wasu da'in ko ciwon kai fa halaka yayi aski bil ihram yana cikin harama fidiyatun sai ya bada fansa alaihi wanda take kansa min siyamin na azumin salasati ayyamin kwana uku da sadaqatin ko kuma sadaqa bi salasati asu inda zakka uku min galibi kutil balad na galibin abincin wannan garin ala sittati masakina a baya da shi da miskinai guda shida au ko kuma a yi ibada ta jini zabun shafin shine yanka akuya wa au ita au din nan da aka ce au kaza au kaza littakhayr an baka zabi wa alhaqa bihi an riskar da shi man halaka wanda ya aski da gairin uzuri in babu uzuri shi ma zai bada fansa la'annahu aula bil kafara domin wanda ya da gangan ya yi cancanta kafara bisa ga wanda ya da uzuri wa kaza man istamta'a da ghairil halq haka wanda ya ji daɗi da wani abu wanda yake ba aski ba ka da kamar turare wallin su ko su tumabi wato ne ko kuma ya sa mai wanda yake mai kamshi ne uzuri saboda uzuri au gairi ko wani sa kai za a amintu idan kun ka amince ma al'adu wa maƙiya da an zahaba ya zan ba maƙiyan sun ta yi aulam ya kun ko dama babu su amma ta mata wanda ya ji daɗi bil umrati da umra ai da sababi faraji min ha saboda samun karewa umrarsa bi ma'zuratil ihram yazo ya aikata abubuwan da anka haramta ma mai harama ya yi ilal hajji zuwa da hajji ai ilal ihram bi zuwa ga yi harama da hajji bi an yakuna a harama da hadi a shuriya zan yayi harama da umra cikin watannin hajji to wannan fa alaihi maktaisara Abun da ya sawaka ya wajaba akan sanin na hadaya ai alaihi akan so wa shafi shine akuya guda yazbahu ha ba'da al ihram bi wanda zai yanka bayan yayi harama da hajji wal abdalu abin da yahi ya yanka ta yau nahar ranar layya kamar lam yajid wanda bai samu alhadaya hadaya bale makadi saboda rashin ta au faqad samani ko ko ya rasa kuɗin da zai saye fa siyamu salasati ayyami sai ya azumi na kwana uku fil cikin kwanakin haji ai fi halin ihram shine cikin halin harama bihi da haji fa yajibu hina idan an yi hurima qabla sabi ya wajaba kenan ya harama gabanin rana ta bakwai wato yayi azumin rana ta bakwai rana eh, yayi azumin rana ta shidda da rana ta bakwai da rana ta takwas wadda ake nuna zai harama ranar biyar da watan zulhajji ya ɗauki azumi da asuba ranar shidda ranar bakwai ranar takwas domin mai hajji ba shi yin azumi ranar arfa a arfa bisa ga masaba maliki ne min zulhijja wal abdal abin da yake Salisu ya yayi harama gabanin rana ta shidda la karahati sawmi yawmi arafata saboda kar hancin azumin ranar arfa ga mai haji wala yajuzu ha ba halatta yayi azumin ta ayyamu shari'i kwanakin abin nan kwanakin zaman mina ala asahi kaulayi shafi bisa ga mahi ingancin maganganu biyu na imamu shafi wata bakin sannan ayi azumi bakwai ta raja'atu idan kun dawo ila wa kun zuwa garin ku ta au gaira makka ko waninta wakila kila idza min amalil haji ko kuma an kace in kun kare aikin haji sai ku yi wannan azumi wa fihi ittifaqin cikin sa akwai waiwayawa an kitabi jil gaibati daga ba zuwa ghaiba tilka asharatun kamila in an hada da waɗancan uku da waɗanga bakwai waɗancan sun zan goma kenan kammalallu zalika al-hukm al-mas'ul wannan hukuncin da aka ambata min wujubil hadayi na wajibcin hadaya aw siyami ko azumi alaman tamatta akan wanda ya tamattu da umra zuwa ga hajji liman lam yakun ahlu hadin masjid harami ga wanda iyali ne ba zan mazamnan masallacin mai albarma ba wato banda mutumin makka kenan shi mutumin makka dan yayi tamattu'i babu hadaya a kansa da allam kunu ala duni marhalatayn zan wato ba su kasance koma bayan zango biyu ba min alharam daga harami inda shafi nan go imamu shafi fa in kana in ko ya zan inda suke zaune bai kai ba fala da alaihi babu jini akan sa wala siya babu azumi wa in tamatta ko da yayi tamatta'i da umra da haji wa fi zikirin eh, ahali inda an kace iyali ne isharun lishtiradin istidani wato kamar sanarwa sharadi sai mutum ya zama mazaunin makka falau aqama qabla shirin hajji da mutum ya zo makka kamin kwanakin watannin hajji walam yastawin amma bai zauna ya zama dan gari ba wata matta a ta tamattu'i fa alaihi zalika wannan hadiyar ta ba gari shi وهو أحد وجهين shine ɗaya daga cikin huskoki biyu inda shafi a wurin imamu shafi wa sani hukka ta biyu la babu inda ya zaunawa zai wal ahalu kinayatu an nafsi da anka ce ahalu ko da baka da mata indai mutumin makka kake to babu babu hadaya akan don kayi harama da hajji cikin watannin don kayi harama da umra cikin watannin hajji kan gama kuma kayi hajjin baka dawo gida ba والحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن بالمتمتع القارن an riskar da mai kirani da mai tamattu'i da abin da an ka ambata shi ma wanda ya yi kirani shi ma ya ta wajaba gare shi ko kuma azumi kamar yadda ya gudana can baya wa huwa ma haram bil umrati wal hajji shi ne wanda ya rama da umra da hajji gaba daya aw yadkhulu al hajji alaiha ko ko yi harama da ita ita kadai yana tahiya kuma sai ya shigar da hajji akan ta qabla tawafi ni ya gama tawafi wa atimmu wattaqullaha ku ji tsoron Allah bi ma ya murku bi cikin abin da yake umarnin ku da shi wa yanhaakum anhu cikin abin da Allah ke hana ku yi wa alamu ku sani anna Allah shadidul iqabi cewa Allah mai tsananin azaba ne ya ga wanda duk ya saba masa yana azabtar da shi azaba mai tsanani wanda ba mai iya yanta sai shi na'am أشهر معلومات نعم فمن فرد فيهن العد فلا رفض ولا فسوق ولا جدال بالعد نعم وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوي نعم واتقون يا أولي الألباب wani zala aya mai zuwa ta sauka bi alil yamani wato ga mutanen yaman su eh, ɗabi'a su wato ba su abin nan wato ba su ɗaukar gusuri saboda haka Allah ya ce alhaji ashirin ma'alumatu shi hajji watanni ne sanannu akwai shawal da zulƙeda da goma na zulhaji wakila kullu an ce dukansa domin ayyukan hajji ana ƙare su cikin watan zulhaji man warada bihin alhajja wanda ya fallanta hajji cikin waɗannan watanni ala nafsi akan kansa bil iradi ya harama da shi fala rafasa to da mutum ya laga mayafin nan ko in mutum ya riga ya laga wannan mayafi na hajji to ba maganar jima'i fihi cikin wannan lokaci wala busuka babu kuma aikin sabo wala jidal babu kuma husuma babu jayayya fil hajji cikin hajji wa ma tamalu min khairin duk abin da kun aikata na alheri kamar sadaka ya alamullah Allah ya san da shi fa ijazi ku bi zai sakanka muku da shi ta haka Allah madaukin sarki yace ku nemi guzuri in za ku ta aikin haji shine aya ta sauka ga da mutanen Yaman sun zan suna zuwa hajji babu guzuri sai zama kamar nauyi akan mutane suna bara har yanzu wata zawadu Allah ya ce ku bi guzuri ma yuballighukum li sabarikum abinda zai isa ku ya isar da ku wurin tafiya ku fa inna khaira zadi at-taqwa to mai alherin guzuri shine tsoron Allah ma yutaqa su su'alan nas abinda za a kiyaye roƙon mutane da shi wa da wani sa wattaquni ya ulul alba ku ji tsoro na ya kuma abuta hankali na'am ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم نعم فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما عليكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فالله يتي ليس عليكم جناح باب لهي أكونكم sai an tabtagu fadalan da ku nemi wata falala ku yi kasuwanci min rabbikun daga ku bi tijarati da yin kafatauci bil hajji ke hajji nazala aya ta saukar da karahatihim zalika don ta yi raddi ta waɗanda sun kace babu kyau a yi kasuwanci ana cikin aikin haji kai za a fartun idan kun ka tun kudu wato ma'ana kun ka dawo min arafatin daga arfa ba da lukun ha bayan kun tsaya arfa fadkurullah ku ambaci Allah inda mabiti ba'da mabiti bayan kun kwana bi muzdalifati a muzdalifa bi talbiyati wa tahlili da talbiya da hailala wa du'a da addu'a inda al harami nan gurin da ake ce mas'arul harami huwa jabalun fi akhiril muzdalifa shi dutse ne nan ƙarshen muzdalifa mashigan mina yuqalu lahu quzaf ana ce mai quzaf wa bil hadith ya zo cikin hadisi annahu sallallahu alaihi wa sallam wa qabadi annabi ya tsaya nan yankuru Allah yana ambaton Allah wa ya da'u yana addu'a hatta asfara jiddan har gari ya waye kwarai rawahu muslim muslim ya rawaito shi واذكروه ku ambaci Allah kama hadakun kamar yadda ya shiryar da ku lima alim dini da sanin addinin sa wa manasiki haji da kuma ibadodin hajjinsa. sa wa in kuntu lalle ko da yake kun kasance min qablihi bayan Allah ya shirye da ku lamina dallin kuna cikin batattu na'am ثم أبيروا من حيث أراد الناس وتغفروا الله إن الله غفور kuma a fi sannan ku je ku tsaya min haisu a fadar nasu inda mutane suke tsaya ya shi ya ku quraishi min arba da an ta hama biha ma'ahum shine ku je ku tsaya can arfa tare da sauran mutane wa kanu na bil muzdalifa da sun su shawa in an zo arfa sai su tsaya muzdalifa tarafu asabar da girman kai an rukudu da barin tsayawa ma'ahun tare da sauran mutane suna ganin su mutanen harami ne sun yi kowa daraja wa summa ita summa nan littartibi wato an zo da ita don jeran ta a zikiri ga ambata wa astaghfirullah ku roki gafara Allah min zunubikum daga zanuban da kun ka aikata inna Allah gafurun Allah mai gafara ne lil mu'mini ga mu'minai rahimun mai jin aidihim da mutane za bai ka ba فإذا ba مناسككم kadiki kumu aba آباءكم ashadda zikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير أولئك لهم نصيب مما كسبوا نعم hisab Allah ya ce mai za ka raitun idan kun ka kare ibadodin hajjin ku kun ka gama hajji ai ibada ta hajji kun ibadodin hajjin da an ramaitum jamratul aqaba idan kun je jamratul aqaba wa dubtum kun kai dawafi wasta qarantum kun ka je kun ka zauna kuka tabbata da mina amina fazkurullah to ku ta ambato Allah bit takbiri wa sana'i da kabbarori da yabon Allah ka zikiri aba aba'akum kamar yadda kuke ambaton ku cikin zamanin jahiliya ai kama kun kun tankuruna kamar yadda kun ka zan kuna ambaton su inda faraji ku lokacin da kun kare tsare hajji bil mufaharati da yin kirari da wajuna da alfahari au ashan da zikiran ko kuma ya zama yi tsananan ambatonin kun iyahu daga ambaton ku da iyayen ku don Allah ya yi ku. don haka ku yi tsananin ambaton Allah bisa ga ku. wala saba ashadda an yi nazza ga ashadda bil alal hali akan zama shi hali min zikirar daga zikirar wanda yake almansu an yi mai nazza da iskuru da iskuru in domin lauta akara anhu da ya jinkirtu da gare shi la kana sifatan lahu da ya zama sifa gare shi fa minan nasi cikin mutane man kulu akwai wanda ka cewa rabbana ya mu atina fid dunya ka ba mu nan duniya ka yi ya sai a bashi a cikin duniya dai wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma a lahira bai da rabo wa minhum cikin mutane man yaqulu akwai wanda ka cewa rabbana atina ya Allah ubangijin mu ka bamu duk duniya anan duniya hasanatan duk wani abu mai kyawu ka bamu ni'ima wa bil akhirati hasana a lahira ka bamu aljanna wa qina azaban nar ka kiyaye mu daga azaban wuta da adami dukuliya da rashin shigar ta Allah ka sa kar mu shiga wuta wa bayanin wa hadha bayanu lima mushrikun wannan bayani ne na farko kenan wanda ke roƙon duniya ɗai bai da komi a lahira shine bayanin abin da kahirai suke kansa wa li halil mu'mini sannan da halin mu'mine masu roƙon duniya da lahira shine hali na biyu wal qasdu abin da an manuha da wannan alhassu kwadaitarwa ala kala ga khairai duniya khairai darai akan neman alherin gidan duniya da gidan lahira kama wa adadin sawabi alai kamar da Allah ya alƙawarin in an roƙa bai bada da kauli da cewa sa ula'ika lahun nasibu wa'annan suna da rabo na lada min ajali ma kasabu don abin da sun ka aikata ai amiri suka aikata min alhajji wa du'a na hajji da addu'a wallahu sari'ul hisabi Allah mai gaugawa hisabi ne yuhasibu al yana hisabi ga talikai kullihim dukkan su fi qadari nisfi harin kamar gwargwadon rabin yini ne ayyamin duniya na kwanakin duniya la hadisin da zalika don hadisi da yazo da wannan riwaya cewa za a yi haka sai mu kwana nan sai mu yi salati ga annabi mu yi addu'a na wato mai ciwon alsa wanda bara ya mana tambaya an ce mashi in dai bai iya azumi ya ci abinci har Allah ya bashi lafiya to babu kafara a kansa babu wani abin da zai bayar sai dai in ya samu lafiya shirama Eh, shi wanda yake wanda yake da ciwon da yake kamnar zai warke to bai ba da kafara amma wanda yake da ciwon da yake ya yanke kamnar ya samu lahiya ya warke ya rama to shi zai ba da kafara da shi da mai ciwon kishirwa da tsoho duka mustahabi ne su ba da kafara amma wanda ka tsammanin zai warke to in ya warke sai ya rama kawai babu komi a kansa amma in yana tsammanin ba zai ciwon sa ba zai warke ba to sai ya bada kafara shi ko babu ranko a kansa dan sai ya samu lahiya zai ramka to ko ba ya tsammani ya samu lahiya wannan shi salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميجمع أتكن تفسير جلالين a wannan masallaci mai girma mai mutum mai alfarma na garin fatuskun ayobi state kuma a cikin wannan wata mai alfarma shi ne watan ramadana bayan mun kare kashi na farko na suratul bakara, mun shiga cikin kashi na biyu wanda yake bayanin dokoki na aiki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka madina to har yau dai surori sura tana nan tana ci gaba da yi mana bayanin waɗannan dokoki da muka fara magana jiya a kansu bayan mun yi bayanin aƙida sai muka yi bayani kan azumi bayan an gama bayanin azumi da ta a cikinsa sai kuma muka shigo cikin bayanin hajji to har yau muna nan cikin bayanin hajji kamar yadda sura ta soma saboda haka daga cikin bayanan da mun kawo jiya an yi bayanin tamattu'i da hukuncinsa sannan kuma da bayanin wanda an ka tsare shi an ka hana shi isa ga daki bayan haka sai magana akan in mutum zai fi hajji ya nemi guzuri kai ya zo ya zama nauyi akan mutane to sai bayanin kuma lokacin da ake aikin hajji a yawaita zikiri a yawaita ambaton Allah da talbiya da hailala da kabbara da addu'a domin wurare ne inda Allah ke karɓa addu'a idan aka yi to yau kuma sura za ta ci gaba da mu kan magana aikin hajji amma kan zaman mina wato ayyamun rami ko kuma ayyamun jima'a kwanakin da aka yi mina kwana biyu ko kwana uku yau da shi za mu buɗe karatunmu na wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله في أيام معدودات فما ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقيه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تجرون to Allah ya ce ku ambaci Allah kabir da kabbar bari inda rabin jama'a lokacin da za a je hijamrori sanda duka daga tsakuwa guda za ka jefa sai ka ce Allahu akbar fi ayyamin ma'aduda cikin kwanaki waɗanda suke kidanyayyu ayyamin tashirikin salasa su ne kwanakin da ake kira kwanakin tashiriki guda uku kamar wanda ya gaugauta ai ya yayi gauga bin nafarin minna yau ta daga na yau mai cikin kwana biyu fi sani ayyami tashriq a rana ta biyu ta kwanakin tashriq ba da rami jimari bayan ya yi jima sa a wannan rana falaisun alaihi babu da yi a kan ta'jiri da gaugawa da yi kamar ta akhara shi ko wanda ya jinkirta har ya cika kwana uku da hatta ba ta da ta salisa har ya kwana eh, dare na uku wara ma jimarahu ya je jamrorinsa sannan ya hita mina falaisun alaihi shi ma babu laifi da shi da zalika da wannan jinkiri wanda ya har tsawon kwana uku ai hum mukhayyarun ai su an ba su zaɓi fi balika tsakanin mutum ya gaugauta ya ta kwana biyu ko ko ya jinkirta ya cika kwana uku sannan ya ita wa nabiyul ism da an ce babu laifi ina ne babu laifi liman taqallaha ga wanda ya ji tsoron Allah fi hajji da aikin Hajji sai zan bai zalunci ba bai ƙarya ba bai jayayya ba la'annahu al hajji fil haƙiƙa domin shine alhaji na gaskiya banda wanda ya je hajji da rigima wata kullaha ku ji tsoron Allah walamu kuma ku sani ku bayan Allah ilai ilaihi tusharuna ku dukkan ku baki ɗayan ku za a tattara ku a mayar da ku zuwa ga Allah bil akhirati al lahira fa yajazi kun bi a'malikum ya sakanta muku da ayyukan da kun ka aikata wata wannan aya ta gargaɗi musulmi masu aikin hajji kamar haka na farko dai ya waje ga mai aikin hajji lokacin da zai fi aikin hajji ta yi da dukiya ta halal sannan kuma in ya je kar ya zalunci kowa ko da irin zaluncin gana ba gaira ba dalili kamar ne wajen ɗawashi akwai waɗanda za ka ga wurin ɗawafi sai su ce sai sun cutar da mutane don ɗai su taɓo hajarul aswad wanda taɓa hajarul aswad ɗin nan baya cike arkanul hajji bai cike abin da in baka yi shi ba hajjin ka ya taɓa ko hadaya babu a kanka saboda haka in akwai dama ka taɓa hajarul aswad ko ka tsotso da hannu da bakinka ko ka taɓo da hannu ka aza ga baki amma in har ya zan za ka cutu ko za ka cutar da wani to haramun ne ka kutsa ka cutar da kanka ko ka cutar da wani in ka zo daidai da inda yake sai ka daga hannunka bismillah Allahu akbar ka aza hannun gaba, baki ka wuce ya yi ma ba sai ka taki wani ko wani ya tafi ka ba haka nan wajen sa'ayi akwai waɗanda suke ta turere ne ya wajen hawan safa da marwa ya ce sai ya hau dutse nan wani shi kuma ya ce sai ya hau so da yawa za ka ga ana dambe kan sama da marwa wanda ba a yi haka zamanin annabi da zamanin sahabbai zamanin tabi'in tabi'in tabi'in da zamanin da ake aiki da ilimi babu wani haka nan wajen jifa nan ma ba a yarda ka cutu ko ka cutar da wani ba ba a yarda ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai tura mana sai abin da a gwargwadon halin don haka ba a yarda ka cutu ko ka cutar da wani ba wajen wa'annan shi yasa a ƙarshe aya ta ce zalika liman ittaqa wannan jin tsoron wannan rashin laihi ga wanda ka ji tsoron Allah cikin aikin hajjinsa domin shine alhaji na gaskiya to mu ci gaba ومن الناس من يؤجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام sannan wa minan nasi kuma daga cikin mutane man yujibu qawluhu akwai wanda maganarsa in yayi magana da bakinsa sai ka kaga kamar yanzu yanzu nan da wurin Allah yake ko da wurin manzon Allah maganarsa zan daɗi kamar zuma fil hayati duniya cikin rayuwar duniya wala ka bil akhirati amma maganarsa in an je lahira ba za ta baka shawa ba li mukhalafatihi li itiqadi domin maganarsa ta saba ma aqidarsa ta saba ma abinda a cikin zuciyarsa bakin zuciya bakinsa da Allah da aga bakinsa zuciyarsa kuma shedan wa Allah yana shaida ma Allah alama fi qalbi ka abin da ke cikin zukatan zuciyarsa cewa annahu muwafiqun liwaqil qawli yana in zai magana ce Allah ya san gaskiya ne ta mishi kuma ƙarya shi kai wa huwa ala bil hisab mai tauyin kai mai tsananin husuma shadidul husumati lakam mai tsananin husuma ga ka wali atba'ika haka nan mai tsananin husuma ga mabiyanka li adawati zilaka saboda tsananin kiyaye gare ka ya rasulullah wa huwa al-hasan ibn shi'an khanas ibn sharif shine anan dan sharif kana munafiqan hulul kalam ya zama munafiki ne mai daɗin magana lin in ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya halibu ya rantse ma annabi annahu bi shi yayi imani da annabi wa muhibbul lahu kuma shi mai son annabi ne ويدني ni majalisa sai ya kusa ga majalisa annabi ya je ya zauna fa haka zama hullahu sai Allah ya kayyata shi zalika cikin wannan magana ta shi wa marra zar'i ya biya wata gona wa humarin da waɗansu jakuna libadil muslimina na wani daga cikin musulmi ba haraka ya kone waɗannan gonaki ya banka mashi gonar shinkafa ta isa yan kayan banka mata wuta ko gonar alkama wa karha kuma ya soke ma ainihin jakunan duk ya musu cikukuna ya hudu cikin nan su hajji sun ka zubi laila cikin dare kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce wajen tona mai asiri وإذا تولي فإيه بلادي ليفسد فيها ويهلك الحرث Allah idan ya juya baya anka daga inda kake ya tashi ya hita da majalisar manzon Allah ya tasan mai gida ne ko yake wajen wani aiki nashi sa'adul ardi sai ya tahiya ya ta dawainiya cikin kasa lirsu da fiha don ya yi banna a cikin ƙasar wa yulikal harfi ya halakar da kayan noma amfanin gona wannan sula da kuma ɗiyan dabbobi wanda yake yin haka min jumlatul masari yana cikin jumlar banna wallahu la yuhibbul fasada shi ko Allah baya son banna bai son mabalaci ai la yarda bi Allah bai yarda da banna na'am a قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فعبده جهنم ولبئس wannan banna wa idza qila lahu idan an ka ce masa ittaqillaha ka ji tsoron Allah fi fi'ilaka cikin wannan mugun aiki da ka aikata na kone gonan mutane da kuma kashe dabbobi aka bar idza sai girman ka ya kama shi ai hamalatu ana wal haniya kishi wato da jin kai sai ya dauke shi ala amali akan yin aiki bil ilmi da zunubi allazi umira bi wanda aka umurce shi da kiyaye shi kai Allah ya yake hazu jahannama jahannama ta ishe shi wala bi ita mihadu tur da wannan shi hida alfirashi biya shi hida da yake ita zai kwanta a kanta tur da wannan shi hida wannan mugun mutum kenan to duk dai ake ko ko akwai wasu waɗanda ba haka ba ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء kamar yadda yake wa minan nasu can haka kuma nan ma wa minan nasu daga cikin mutane man shiri nafsahu akwai wanda ka tsayar da ransa ga Allah yabzulu hajibatillah ya bayar da ran nan kyauta don wa Allah da ibtiga amratillah dan neman yarda Allah madaukakin sarki ayru da wa huwa suhaibu shine suhaibu lamma azahu al da yayin da kafirai suka cutar da shi hajara ilal ilal madina sai ya hijira zuwa madina wata raka lahun malamu yabban makahirai dukiya ce shi su haihu to lokacin da ya tafi sai kahirai sun kaji shi don su dawo da shi dama shi bature ne na italiya shi su haihu ba balarabe ba ne bature italiya ne eh, da sun kaji shi sai ya ce musu to eh, kun sani in ɗan kasuwa ne sun kace ce mun sani idan ni ba ku dukiya ta kuna kyale ni sun ka ce eh, za mu barka yace to ku je gidana ku ce ma mata ta ta yi muku izini ku shiga wuri kaza ku bude duk abin da nin mallaka yana nan ku kwashe na ban muku ku kyale ne ta madina shi kenan sun ka sun ka dawo da sun ka dawo har sun yi nisa sun taso mai gida suka ce ai ba dukiya muke nema ba ai ya yaudare mu mu koma mu dawo da shi to yana da irin kindimin kwarin nan wanda adda ɗari da wani abu kibiya ɗari da wani abu cikin kibiya cikin kwari kuma mahalli ne wanda yake in an ɗaga yatsa in ya halba bai kuri da ganin sun juyo ya san cewa sharri sun ka toyi sai ya ciro kibiya ya laƙe guda ga hamata ya cije guda ga baki ya lauya guda ga baka yace to kun san ko ya ne halba ina samu suka ce yace to kura kama ni amma sai kibauna sun kare a jikin ku sannan ku kame in ka ce kai mu rabu da wannan sai suka juya sun ka ta zuwa ɗiba dukiya sun ka bashi to wannan aya ta sauka ga rai da ire-irensa ba shi kadai bane suna da yawa amma shi ne nashi ya hito fili shi yasa mai tafsiri yace ta sauka ga fa'idu eh wallahu ra'uhum bil ibadi Allah mai tsananin tausayi ne mai tsananin jinkai ne bil ibadi da bayi ai su aisha da da ya ga ya shiryar da su lima fihi da ga abin da yarda su take cikin sa na aiki ko na magana wadda zala aya mai zuwa ita kuma ta sauka fi abdullahi ibn salam ga abdullahi dan salami wa ashabihi da sahabbansa lamma azza musabta yayin da suka girmama asuba abin asabat wa karihul ibila sun ka ki kyamaci cin nama raƙuma kamar sunnan yahudanci wanda sun saba ba da islam bayan kuma sun musulunta kusan ita al'ada ko da ka karantu to sai ta yi aiki ko kana mallaki. to al'adar gari ko da mutum ya zama mallami al'adar gari tana yi aiki a kansa don haka lokacin da suka musulunta sai wannan gudun wannan al'ada ta ba a ce naman raƙumi da ba a aiki ranar asabar sai ta zo tana ɗiba su to sai Allah madaukin sarki ya gargaɗe su da cewa in an shigo musulunci to gaba ɗaya ake shigowa ko wa tsawa aka sai abin da Allah ya ce na'am ya ayyuhal ladina amanu qulu bi ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا الله يكي ياكو ولن كنت إيماني ارخلوا في السلم كافة شبو تكم مسلنتي جبائي wato kada ku shigo da tsawa guda ku bar guda waje wato wannan al'ada ta girmama sabar da rashin cin naman abin nan eh, raƙumma ba al'adar musulunci ba ce don haka ku zubar da ita ku shigo cikin musulunci gaba kafa wannan halin minasir wato hali ne na shi shigo a shigo alhali baki daya fi jami'i shari'i cikin dukkan shari'o'in sa rungume su gaba ɗaya kada a ɗauke su a bar wasu wala ta tabi uhudu wa shaytan kada ku bi hanyoyin shaidan, abubuwan da shaidan yake kawace muku duk tabriki da bambancewa tsakanin wannan da wannan duk kurunguma gaba ɗaya tun da Allah yake a ɗauka to babu na ajewa innahu shi shedan lakum game da ku musulmi a duwa mubin maƙiyi ne ko mai bayanan na kiyayya bayanan adawati wato shedan kullum yana neman hanyar da zai tafi da mutum jahannama don haka ko da ya karamin hanya ya samu to zai yi tsaye ya tsaya nan ya yi ta har ya girmama wannan hanya ta zan babba ta yadda zai ci nasara a kan maki ne ya kai shi inda baya so zuwa ta ci gaba فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم an فاعلموا a الله na حكيم فإن idan wani sarki ya ɗauke ku mulkin kun ga karkata an dukuli gabarin shigowa fi jami'i cikin dukkan musuluncin nan ba da ma bayyana ta bayan hujjoji sun riga sun zo muku bayyanannu ala annahu haqqun akan ta musulunci shine gaskiya fa'ala mu ku sani fa annallaha cewa lalle Allah azizun mabwayi ne la yujizuhu shay'un ba abin da ke buwaya sa an intiqamihi daga yin azaba saminkum gare ku kenan wannan ya zan kamar cewa tunda an yi muku bayani kun ki to ku yi za ku gamu da Allah sannan kuma hakim Allah shi gwani ne biyu sun yi cikin aikinsa duk abin da Allah ya ce aiki shi ya daidai ayyukansa dukkan su hikima ne babu abin da Allah zai aza illa kan hikima na waliyam duruna illa yatiyahum Allahu bi dhalalim min al-ghamami wal malaika wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'u al hal bi ma'ana ma yantaziruna ma yanzuruna ba abin da suke jira ai ma yantaziru tarikuna dukhula bi waɗanda sun ka bar shigowa cikin addinin musulunci gaba ɗaya ba abin da suke jira illa an yati Allah sai Allah ya zo musu ai amru umarni Allah ya zo musu ka qaulihi aw yati amru rabbika kamar cewa zaton ko umarnin ubangijin ka yanzu ai azabu shine azabarsa fi zulalin min al-gamani cikin inuwa ta girgije jam'u zullati wal mala'ikatu sannan da mala'iku su ma sun rungumo gabi gabi na azaba sun taso musu da ita wa qudi al'amru sai a hukunta al'amari ai kan ma'amru halakin al'amarin halaka su ya ya tabbata ya cika wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne za a mayar da al'amura ko kuma tarji'ul umur al'amura suke komawa bil bina'i lil fa'il lil maf'uli wal fa'il ko kace tarji'ul umur ka gina shi kan fa'ili ko turja'ul umur ka gina shi kan maf'uli fil akhirati a lahira fa yujazi ya sakamako da kulle ma'anin da kowanne abin da ya aikata Allah ya sakanta masa na'am sabbani isra'ila kama tainabun min ayatin bayyina wa man yubajjil ni'matan lahi min ba'di ma ja'at fa inna Tun da akwai mallamai kuma ana madina sal bani isra'ila tambayi bani isra'ila tambayar da za a yi musu ba tambaya ce ta ilmi ba tambaya ce ta kunyatarwa ai ne tabkitan don kunyatar da su kam atainahu sau nawa ne mun ka zo musu ko mun ka ba su ita wannan kam istifhamiya ta ita ta tambaya ce muhallaka wadda take tana rataye da sal alal maqul sani daga maquli na biyu wa sani thani ata atayna ita ce na biyu din maqulan atayna wa huwa yuzuha abinda at-tamyizin ta min ayatin sau nawa mun ka zo musu da aya bayyananna ai zahiratin wanda take bayyananna ka falakil bari kamar kecewar teku zamanin annabi Musa wa inzalil manni da saukar da darba wasalwa da naman yan shila fa baddaluha furan sun ka musanya ta sau nawa aka yi haka wa ya yubaddil ni'matallahi duk wanda ya musanya ni'ima Allah ma an'ama Allahu bihi alaihi abinda Allah ya ni'imta mai min al na ayoyi wa annaha sababul hidayati domin ayoyin Allah sune sababin mutum ya shirya nan ba da ma ja'ar bayan ta zo mai yan musanya ta kubran da kahirci ka inna Allah shadidul iqabi to lalle Allah mai tsananin azaba ne lahu wanda ya musanya ni'imomin Allah da kafirci eh ko da yanzu misali kamar yadda rayuwar mu take gudana Allah shi maka ni'ima ya baka dukiya ya baka komi ka zauna ka rike dukiyar nan ka kwakwam ba ka ba kowa sai matan banza ba ka sadaka ba ka zakka ba ka taimakon almajirai ba ka taimakon malamai ba ka ginin makarantu ga masallacin ga yanku duk yanki ya kankare kana kallo ka shigo kullun juma'a kai juma'a rigar ka ta baci da datti ka ta biya lalace ka ki zama sabo ka kawo amma ga din gidanka ba haka yake ba to rabbi Allah ya tura maka yan wanshi da makami in sun ka shiga gidanka ba ka jin shi amma domin duk wanda Allah ya wani ima to kamar Allah ya zuba kwalta tun daga kofar gida na ya cikin gida aljanna kun ba an bashi motar da ba ta bukatar direba shiga ɗaya za kai da yi kwance kamar numfashinka ka tuka da ka ji motsinka sai ka gashi sai cikin aljanna to shi kenan sai ka taho motar nan da an ka sa maka mai shiga zuwa gidan aljanna sai ka zo ka cire burki ka cire eh, hambure ka cire abin nan totur ka cire kulosi duk ka cire komi ka cire tayoyi sai ka bar nan ka to ka tayar ta tashi kai ta rura babu ta ya ko ina da haka yake Allah ya maka ni'ima shin ni zai hana ka sai aljanna kuma aljanna ga ba sai ka kwashi don abin da kake da ita ka bayar ba zakka an ce zakka sa arba'in ka bada kashi guda menene arba'in bisa ga abin nan ɗaya bisa ga arba'in ni ai yawa ne eh ni ai yawa ne ko ɗan da kuma ka cire ɗaya bisa arba'in ka bashi in yi maka abin kirki ɗan da dai ya yi maka abin kirki kana iya kasa dukiyar ka arba'in ka bashi kashi guda ɗan da ku saboda ka nuna mai ka ji daɗin abin da ya maka balle Allah da ya baka duka ɗan da kuma ɗauko ma ɗaya ka ji daɗi za ka iya cire kashi ɗaya bisa arba'in ka bashi domin yanzu duk wanda adda duk wanda adda kuɗi ku saurara duk wanda adda kuɗi kana da naira arba'in a jihunka sai ka ɗauko buhu kana tafiya sai dan da ko ya karɓe wannan ya kawo ma kowar gida saboda Allah cikin naira arba'in baka ya bashi naira guda don Allah naira arba'in kake da hudu a cikin ka anya ba ka iya ɗaya da naira guda ka ba wanda ya ɗauko ma buhu daga bakin gada zuwa kowar gidanka dan dako ne ba shi ya baka buhun ba a dauko ma ɗaya ya kawo kowa gidanka kana iya cire naira guda cikin arba'in ka bashi ɗaya har ma ka gaba kai mai kokari ba to balle Allah da ya baka dunkule gaba ɗaya abin da kake man da kake da tsallanka ba shi ne dubara kansa Allah ya baka ba Allah ne ya ga dama ya baka don in ƙarfi ne garin ku akwai wanda yi ka ƙarfi in dubara ne akwai wanda yi ka dubara in wayo ne akwai wanda yi ka wayo in ilimi ne akwai wanda yi ka ilimi ko ne in shigi da hici ne in rashin kunya in rashin mutunci in rashin tsoro ko me kake takama da shi garin ku akwai wanda yi amma Allah ya bar shi haka ne ya ɗauka ka ya baka dukiya to baka dukiya sababi ne na shirya don yana daga cikin dalilan da ya cancanta gare ka ka gode ma Allah ka ba garin ku ba kai kaɗai kake cikin garin ku ba kuma kai ka tabbata in so ne akwai wanda Allah ya so ne ko tambayar ka an kai kana cewa Allah ya so wani gari don kai ka tabbata in ka mallaki duk duniyar na Allah ya ba wani Qur'ani zai zauna ya karanta Qur'ani daga farkon zuwa ƙarshen sa ka san kai yayi ka ga Allah kai ga Fatiha tana maka gargada ga wani ya haɗa Qur'ani bai da ko takalmin sawa amma kai ga ka da dukiyoyi baka ma san inda zaka za su ba ka san wannan dukiya ba yarda Allah bace an dai ka ne don a jarraba ka wanda Allah ya yarda da shi shi zai bashi Qur'ani summa awrasna al-kitaba alladhi nutfaina min ibadina ba wanda Allah zai ba Qur'ani sai wanda Allah ya yarda shi da nassin qur'ani to gashi Allah ya ba wani qur'ani kai ko ya baka dukiya har baka san abin da zaka yi ba wannan da ya baka dukiya yake kawo ɗaya bisa arba'in ka rike saura kace a'a babu wani hajji yake babu ba wai zai ce na ƙi ba zai ce ai babu Allah na ce aka yana ce ai ba ni da Allah ba ni da wai yana so ya nuna ma Allah ya shi ni. to yadda Allah ya tura maka miyagun bayi ba za ka tashi da daji ba dan babu daji suna tsiba dukiya suna zagin uwarka suna ce maka shegi ba su ma iya ba su ce shegiya eh ba su ma iya ba su mai da kai mace na ce shegiya kawo ina ce aji kuɗin shegiya kawo wannan duk shi ne duk wanda ya musanya ma Allah da kayan to lalle ya sani ba, Allah madaukin zarki yana shadidul iqabi bayan sun gama su walakanta ka su zo su yi zina da matarka gaba gare ka kuma su gama su kashe kasu ta yasu su su bar gawa nan sai wani ya bada na likawani da sani dan babu komai a gidan ba san inda ka aje ba wanda ka aje an kwashe sai an baka sadakar likawani da sani ina umani ya ku jama'an musulmi ku ji tsoron Allah to mu ci gaba زين للذين كفرنا حياة الدنيا ويقرون من الذين آمنوا والذين اتقوا يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين كفروا أن أنوى أنوى كاهر أدو غراي ودنيا تو أن أوى تيما وإن سنك كاهرتا لجا تكي متانا مكة دوسنسو أن أوى تيمس الحياة الدنيا رايو الدنيا da tanwihi ka abuha an ka cuɗanya ta da abin da suke so sai suka zai ita suke so wani ya faru na har gasu suna ta izgili min alladina amanu suna wa mu'minai izgili li baqarin saboda talaucin su kamar bilal da ammar da suhaib bilal ammar bin yasir da suhaib ana musu izgili ay yasaji'u da bihim suna musu izgili wa yata'alawna alaihim suna musu girman kai Bilmali saboda su suna da dukiya su ko waɗanda suna talaka ba su da komai sai Allah ya ce wallazi na taka waɗanda sun ka kiyaye kahirci su ne waɗannan waɗanda ake wa injini fauqahum suna sama da su yawmal qiyamati ranar kiyama wallahu yarzuqu man yasha'u Allah yana arzuta wanda ya so da gairi sabin ba da hisabi ba da hisabi ba rizqan wasi'an arziki mai yalwa fil akhirati a lahira aw bid dunya ko ko nan duniya da an yi mallaka al-masqura minhum amwal kafirin sai Allah ya mallaka ma waɗanda ake wa izgilin sai Allah ya mallaka musu dukiyar nan ta masu izgilin wani tsarin da ma su kana izini tana wa musulmi izini wata nan sai ka zanta kai da dukiyar ka dukkan zanta shi ka zama bawa ne dukiyarsa ta zanta dukiyarka ta zanta shi Allah na da iko haka karan nasu karan nasu ummatan wahida fa ba sallahu nabi